a ina son a yi haƙuri sai mun warware wannan matsala wato babu abin da a illa ga addini irin rashin ba da amana ilimi wannan malami malami ne na masu malikiya rubutun da ya kai duka bisa ga abin da lansu da suka rika na ƙur'ani da suna manzon Allah amma da ya zo ga wannan matsala wadda yake wanda a cikin masab malikiya akwai mai rike hannu akwai mai saki wanda ke mutlakan akwai wato illat da yawa waɗanda su sadat na masan malikiya suke magana a kai a kan karhantar da riƙe hannu akan zama ne dogari to amma bai koma wannan gini ba shi don abi asar abinda ma yake cewa a uzu billahi min in nifaqi an tara rajul khashi'an wal qayr bi ghayri khashi to amma anan abinda malamai suka ce game da abinda shahi wadau da irsal abinda wani malami ke cewa a hadisul wab hadisan ɗora hannu saman wani a kasaru ha lamta salimina ɗa'ali mahi yawanta bata tsere masuka ba bal lam yusika wab hadisan da ke magana akan a riƙe hannu ba wanda ya inganta shai cikinsu suwa hadisai sahalin lazi fil bukhari wa ilil lazi fi muslim hadisai guda biyu suka inganta da hadisin sahal wanda a cikin buhari da hadisin wa wa'ilin da hujjar wanda a cikin musulun su ne hadisai guda biyu amma a hadisul irsali muna tare da kuwa magana wab'i kenan kaga waɗannan su ne hadisan da masu riƙe hannu sun ka jingina da su waɗanda babu suka kuma wani malami amma duk tsora in aka kawo su wala suna suka to hadisai na irsali na sakin hannu kulla halam ya ka fi hada hannu dukkaninsu ba wanda aka suka a kawadu ba'adul ulama al-mawsuqina fi irsali al-yadi fi salat wato zantukan sashen malamai waɗanda suka yi magana amintattu a cikin sakin hannu cikin sallah ƙala ibn abdul bar irsalul yadaini wa wad'ul yumna ala shimali kullu zalika min sunna sakin hannuwa da riƙe hannuwa riƙe sa dama ka azata akan hagu a cikin sallah da sakin hannuwa a cikin sallah ya ce duk waɗanga sunna na suna da cikin sunnan manzon Allah idan kana son ka samu wannan magana ka dubi tafsirin qurtubi juz'i na duk shahi na 221 Sheikh Abdul Aziz bin bin Abdullah bin Baz kullu zalika min qabili sunan walaysa min qabilil wajibat yace da sakin hannu da rike hannu duk qabilul sunanna hanyar sunnata babu wanda a wajibi balle aza mutane jidali da sabani kansu in kana son ka samu wannan majmu'ati lin rasail fi sala shahi na 140 muftul amul mamlaka to hadisin abin da rafi'i wato annahu kana jalisai inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi hakim ya rawaito shi mutazariki inda yake cewa wad'un yumna alal yusra huwa amalun jadidi lil yadi inda ma kana al insanu qa'ima aza dama akan hagu aiki na sabo lokacin da mutum na tsaye cikin sallah ya tsaya ya gaji shi aza wannan shine abin da imam shafi ma yake ce a kansa rabi sadalu rabi qablu wani za qala ibnu Badda fatuhul bari fil wad'i wal irsal ma sha man sha'a fa'ala zalika wa man sha'a tarakahu rike hannu ko saki wanda sun shi saki hannu wanda so shi rike ya'ani alqabdu aw al-irsal ibn baddal kenan wagga magana huwa qaulul auza'i kuma ita magana auza'i wara da'ibatu irsalil yadayn fi salati amma wasu gabrin malamai sun ga sakin hannu cikin sallah shine yafi rawa zalika an ibnu zubairi an roto ga ibnu zubairi sahabi manzon Allah وحسن البصري الماجن سيدة عائشة وسيد بن مسيب سعيد بن مسيب آخر المتقدمين ورأى سيد بن جبير كي وترانا سيد بن جبير ما ياغا رجلا يصلي واضع يمينه على شماله wani mai sallah yana sallah ya aza da masa akan hagu fa zahaba fa farraka bainahuma yatta ya kama dama jishita eh suna cikin sallah wa hadisi abi humaidu sa'ili hadisin abi humaidu sa'idi yace ana a'lamukum bi salati rasulillahi abi humaidu sa'idi yace ni nahi ku sanin sallama manzon Allah cikin sabai su goma su tara shi an na goma yace kai ku tsaya ku tsaya an ka ce lahiya ce dun lahi ku sanin sallama manzon Allah ƙalu lima suka ce don ka ce mun haka kai kasar rana lahuta ba ba ka yi mu zama tare manzon Allah ba wa mana lahu suhbatan ka rige mu zama sahabban manzon Allah ba ba wanda kai riga zama sahabin manzon Allah nan cikin balikaci kala bala ya ce ba haka ba ne suka ce to tun da ka ce haka fa alina to bijiro mu da sallata manzon Allah zo da ita mu gani fa qalu jami'an lokacin da yazo ya ce manzon Allah in ya kabbara har ba shi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza har ya kai da sallamawa amma bai ce annabi ya rike hannu ne bai ce annabi ya saki ba fa qalu jami'an za hakaza ne yusalli rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce kayi gaskiya haka manzon Allah ka sani hazal hadis huwa sani hadisil irsal wannan hadisi shine hadisi na biyu na hadisi sakin hannu huwa la shakka hadisun sahihu ba makwa ingantaccen hadisi na jama'a bagire in ya zanna na hujja cewa ba a bari kika sahabban gudu sun zura mai idanu ya sifanta ya gama babu riƙe hannu ciki suka ce mai kuma haka manzon Allah ka sallah wa hadisu umamatu bintu zainab binta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa salisu hadisu ila sali hadisin umama ya zainabu ɗiyan manzon Allah shi an na uku na hadisin suke hannu kai jama'a izan jama'a indi haka na fa ayyu mu'allimin wani irin mallami ne yuzillihu sama sama kai mai inuwa wa an yarudda ma kannasa nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati wani na zai raddi da abinda manzon Allah ya nasanta akan sa? ka san cikin gani ganin da aka yi wata rana wani wani ya zo jiga yana karatu ya ce ko ga jarida babu hadisin sadalu sai ɗaliban mu sun ka ɗauki littafi sun haka mai sai ce ga wani ɗan takiyar malikiya aka ce malla ai ba awa je ga haka nan waɗanda ana twakare twakare ko ina abu ciki sai sun gano shi jama'a kun ji wannan karatu da ala kowa sha maka ne ruwa da wanda ya riƙe hannu ne da wanda suke hannu ne kowa ya daidai wanda ya ce bai daidai ba ɗan ta'addana 啊，没，能咋换呢？